da Allah ku ba su hanya da Allah ku ba su hanya a ba da hanya da Allah a ba da hanya da Allah a ba da hanya da Allah a ba da hanya a ba da hanya a ba da hanya a ba da hanya da Allah a ba da hanya a ba Wannan shine irin rudani da ya dabaibaye cibiyar agajin gaggawa na asibitin kwararru da ke Yola fadar jihar Adamawa. Sa'a guda bayan wani harin bom da aka kai babban kasuwar Jimeta da misalin karfe bakwai da minti goma sha biyar na yammacin ranar Alhamis. Na iske mutane da dama kwance kan siminti sharba-sharba cikin jini sakamakon raunuka da suka samu yayin da jaman asibitin ke ta kai kawo na kokarin ceto rayukarsu. Malam Sini wani dan kasuwa ne da bom ɗin ya tashi a gaban shagonsa kuma ake wa jinya na raunuka da ya samu a kafarsa na dama ya shaida min cewa ya ga wasu samare biyu na cacar baki kamun tashin bom ɗin. sunan sinitari inda abun ya tashi a bakin kasuwa ya abun ya faru ni dai nan ga yara suna fada ne kawai daga cikin fada din sai suka taro na ga suna cikin faɗaɗin suna cikin faɗaɗin sai na ga abu ya tashi kawai haka nan ina tsaye kofa na shine zai sai mana kafa nan malam sa'ad bello babban jami'in hukumar kai doki na gaggawa na hukumar nema ya shaida min ta wayar talho cewa kawo yanzu dai gawawwakin mutane guda 27 ne aka kwashe daga harabar ah, alhamdulillah abubuwa dai sun ya lafa kuma an iya shigowa wurin an cire wadda abin ya ritsa da su wadda dai muka iya ciro su daga scene of the incident mutane 27 muka same su abin ta ritsa da su eh, sun yi babu jami'in hulɗa da jama'a na rundunar 'yan sanda na jihar Adamawa DSP Abubakar Otman wadda ya tabbatar da afkuwar al'amarin ya ce tuni ma jami'ansa sun isa harabar. Eh an samu tashin bom amma ana na jami'an suna wajen samu cikin abin na eh, rashin eh, rawukan da suka salwanta. Shi ma sabon gwamnan jihar Adama Alhaji Jibril Labindo, wanda ya ziyarci asibitin cikin kaduwar hankali da juyayi domin ganewa idanunsa da kuma jajantawa waɗanda fashewar bom ɗin ya rutsa alaka da su ya yaba da irin kokari da likitocin ke yi ko da yake bai iya yin dogayen kalamai ba Ah, mun samu karfin gwiwa sosai you are welcome daraktan asibitin kwararru na yola fadar jihar adama dr bala ya ce dakunan jinya da ke asibitin sun cika makil da jama'a da harin ya rutsa da su kuma suna bakin iya kokarin su wajen masa jinya muna da ward ɗaya ɗaya ɗaya ɗaya kusan ward guda takwas duka sun cika da marasa lafiya mu guda uku duk suna ta ɗiban marasa lafiya suna kaiwa fmc suna taimakawa so virtually kowaye da yake da private clinic especially wayanda suke kusa da kasuwa su ma ya kamata su bude a taimaka mutane a wannan yanayin da muke ciki magungunan da ya kamata mu bayar kuma muna ɗibowa daga so namu muna bayarwa so so fa dai ba mu da wani babban matsala hakimin jimeta alhaji baba faris ya ce harin bom din ba zaton ya zo a lokacin da jama'a suka dauka hare-haren boko haram ya lafa ajiyar jihar adamawan wannan abu ya girgiza mu kwarai da gaske don ba mu taɓa tunanin irin wannan zai faru da mu ba lokacin da ake tsananin wannan abubuwa allah ya kare mu abu ya zo daga karshe kuma gashi nan mun zo mun samu wannan abu mun zo ba daɗi. Harabar babban kofar kasuwar Jimeta dai wuri ne na matattarar jama'a da dama inda ƙananan 'yan kasuwa ke baje hajarsu, da zarar an rufe kasuwar da karfe biyar na yamma. Kazalika ma motocin safa-safa masu dogon zango na amfani da wurin domin sauke fasinjojinsu. Sanusi Adamu daga Yola, Najeriya.